hijar wanda ya yi. Amare da 'yan mata muna tara su a nan don koya musu ayyukan hannu. Kowa ya iya aikin hannun shi. In ka yi kana saisuwa, kana samun 'yan kuɗin kuɗinka da za ka biya bukatun ka har ma ka taimaka ma wani. mu mun kafa ta an fi shekara 20 yau, amma ba matasa horo da samun aikin yi. Shi cikin wata na biyar ne muke da fara shi. Manyan ayyukan da muka sa a gaba su ne sarrafa abinci kamar hatsi muna iya juya shi mu maida shi wani abincin daban da ba hura ba ko tuwo. Muna iya juya wake da ba kawai wake ruwa-ruwa ba muna juya masara muna yin lemun sha da jan ware haka yadda ake yin su kamar sitirita muna sarrafa su kuma muna iya adana su ta yadda za a iya yin tsawon lokaci ana amfani da shi in ka tashi kawai ruwan za ka nema da 'yan kankara ka sa ka sha muna yin tumatin gwangwani mun iya adana tumati danye dankalin turawa mayonnaise duk muna iya adana su tumatir inda muke sarrafawa ba ma sai kana da gidan sanyi ba in ka samu waje mai kyau ka aje shi kamar cikin kwali haka zai iya kai shekara biyu bai lalace ba. Ganin cewa kuna sarrafe-sarrafe da dama ya ne tsarin yake. Na raba kungiyar ne a gungu shida sannan ne aikin zai yi kyau. Kowane gungu yana da shugaban da ke kula da shi. Shin komi yana tafiya daidai? In muka taru kowane mako matasa masu koyo kowa na tattara ishirin-ishirin da muke sawa cikin asusunmu. In kuɗin sun taru in mun ga wasu kayayyaki da muke so muna ɗauka kuɗin nan mu saye mu juya sannan mu mai da kuɗin a asusu. in wani na fuskantar wata matsala muna bashi bashi in ya biya bukatun shi ya maido mana kuɗin wani irin ci gaba ne kuke samu ta hanyar wannan sana'ar in ka tara yara kana koya musu aikin hannu in mutum ya koma a gida ya yi shi da kyau kenan sai dai ka ce alhamdulillahi ina kira ga mata duk waɗanda ke zaune a gida ba sa aikin komai da su zo su koyi aikin hannunsu ya fi zama gida in aka baka diploman ka ka je ka buɗe masana'antarka bakin gida ko a cikin gidan ma ai wani ƙari ne an samu sa sauki. Irga ka irga. Shin kuna da abokan hulɗar da ke tallafa muku ta ɓangaren horo ko kuma kuɗaɗe? Wallahi Gaskiya ba mu samu komai ba har yanzu. Babu wata ƙungiya mai zaman kanta da ta taimaka mana muna nan dai muna biɗa. In suka zo suka gani suka taimaka ma yaran nan. Ai wani ci gaba ne. Studio